Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da babu Yakubu Makeri. Saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Litinin 30 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To baban dai Ukraine ta kai wani sabon farmaki na martani a jiya Lahadi domin kwato filaye da ke kusa da birnin Kaisin mai tashar jirgin ruwa na kudancin kasar. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden sun kai ziyara a birnin Uvalde na jihar Texas a jiya Lahadi domin jajirta wa 'yan uwa da waɗanda suka tsira da rayukansu a sabon harbe-harbe da aka yi a nan Amurka. Kana a jiya Lahadi ƙasar Senegal ta binne jarirai goma sha ɗaya da suka mutu sakamakon gobarar da ta tashi a wani asibiti lamarin da ya haifar da sabon fushi a kan yanayin tsarin kiwon lafiyar kasar. kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa sojojin najeriya da chadi sun hallaka wasu manyan mayakan boko haram da iswap e biyar. irin wannan operation da ake gaskiya mumun yaba kuma ina amfani da wannan zarafi in kira ga 'yan uwana civilians da suke zama cikin garuruka irin ƙauyuka to in akwai wani irin gudunmawa da za a iya bada na bayanan sirri da wani abu da ya da wanda zai iya taimakawa da Allah kara kara bata lokaci. A Ghana kuma 'yan kasar na ci gaba da bayyana damuwarsu game da labarin 'yan ta'adda za su kawo musu hari. Gaskiya da muka ji wannan batun terrorism da suke son su kawo mana hari a Ghana hankalin kowa ya tashi kuma ni dai nawa ne addu'a. Kama kowace ranar Litinin yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da Sarfil Hashim Gumal ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. kasar ukraine ta kai wani sabon farmaki a jiya lahadi domin kwato filaye da ke kusa da birnin kaisin mai tashar jirgin ruwa da ke kudancin kasar dakarun rasha sun yi lagudan wuta a gabashin ukraine a kokarin da suke yi na kwace sibrodonetsk birni na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikon ukraine a yankin luhansk kasin ya kasance tungar sojin rasha a kudancin ukraine birni na farko da ya fada hannun sojojin moscow yayin da suka mamaye arewacin kirimiya sama da watanni uku da suka gabata amma a jiya lahadi sojojin ukraine sun faɗa a shafin twitter cewa ku rike kasin muna zuwa a halin da ake ce kuma shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya kai wata ziyara da ba kasafai ba a wajen babban birnin kiba a jiya lahadi domin ganawa da sojojin ukraine a gabashin birnin kharkiv ziyarar da ke nuna nasarar da kiev ta samu a wurin korar rasha daga birni na biyu mafi girma a ukraine an yi wa zelensky karin bayani game da ayyukan da ake gudanarwa a cikin birnin kuma ya ba da lambar yabo ga sojojin shugaban amurka joe biden da uwar gidansa jill biden sun kai ziyara a birnin uvalde ta jihar texas a jiya lahadi domin jajinta wa 'yan uwa da waɗanda suka tsira da rayukansu a sabon harbe-harbe da aka yi a amurka biyu bayan kashe yara 'yan makaranta goma sha tara da malamansu biyu a makon jiya iyalan biden sun wuce bikin karramawar furanni ga waɗanda abin ya shafa a wajen makarantar firamare ta rob galibi suna tsayawa don shafan hotunan kowane ɗaya daga cikin mutane 21 waɗanda abin ya ritsa da su tare da karanta sunayen su. yayin da iyalan biden suka ba da yabon su ma'aikatar shari'a ta amurka ta sanar cewa bisa ga bukatar magajin garin uvalde don mclaughlin za ta yi bitar martanin da 'yan sanda suka kai a kai harin da aka kai a ranar talata a makarantar don gano darussan da aka koya da kuma sanin hanyoyi mafi inganci da za a taimaka wa masu kai daukin farko da kuma shirin tunkarar mahari a lokacin da yake harbe-harbe a harbin da aka yi a texas ana yi wa jami'an tsaro tambayoyi sosai akan dalilin da suka dauki tsawon lokaci fiye da sa'a guda suna fuskantar ɗan bindigar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya lahar kasar senegal ta binne jarirai goma sha ɗaya da suka mutu sakamakon gobarar da ta tashi a wani asibiti in ji magajin garin birnin bayan da lamarin ya haifar da sabon fushi a kan yanayin tsarin kiwon lafiyar kasar gobarar da ta tashi da yammacin ranar laraba a birnin tivuan da ke yammacin kasar ita ce ta baya bayan nan a jirin mace-mace a asibitoci da suka bayyana raunin tsarin kiwon lafiya na kasar senegal a ranar alhamis shugaba maki Sall ya kori ministan lafiyarsa amma ga yawancin 'yan senegal hakan bai wadatar ba kuma suna fargaban karin bala'i nan gaba a watan da ya gabata wata mace mai ɗauke da juna biyu ta mutu a cikin radadi bayan da aka ki amincewa da roko na yi mata tiyata a wani asibitin gwamnati da ke garin luga da ke arewa maso yammacin ƙasar jarirai goma sha ɗaya da suka mutu a gobarar da ta tashi a ranar larabar da ta gabata a wani ɗakin haihuwa na yara an yi jana'izar su ne a wuri guda a wata makabarta a tivuan bisa ga bukatar iyalan da ke makokin to madalla an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu sojojin najeriya da chadi sun hallaka wasu manyan mayakan Boko Haram da ISWAP 25 a cigaba da farmakin nan mai taken Operation Lexanity daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. Sojojin Najeriya da Chadi tare da haɗin gwiwar dakarun Operation haɗin kai sun kutsa cikin yankin tafkin Chadin wuraren Tumbun Rago, Tumbun Dila da Jamina inda suka yi wa mayakan Boko Haram da ISWAP duran Mikiya a wani mummunan farmakin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'addan. Wata sanarwa da kakakin rundunar ƙasashen tafkin Chadin, Laftanar Kanar Kamaruddin Ademola Adegoke ya aiko mana. Ya ce farmakin wanda aka yi tare da tallafin jiragen yakin rundunar da MNJTF da na sojojin saman Najeriya. Nan take an samu nasarar kashe manyan mayakan Boko Haram guda 25 Laftanar Kanar Adegoke ya ce kazalika Dakarun sun kuma kwato makamai ciki hadda da wata babbar bindigar harbo jiragen sama da ɗaruruwan harsasai da kuma gurnet gurnet da kuma motar yaƙi da kuma ƙarin wata mota da aka girke mata bindigar harbo jiragen sama da kuma babura kimanin goma sha ɗaya da kuma wani ƙaramin yaro ɗan shekara biyar mai suna bana dakarun sun dai kone wannan sansani na 'yan ta'addan kurmus sojojin na yankin tafkin chadin kazalika sun kuma ƙara kai wani mummunan farmaki ta ƙasa da kuma ta ruwa a yankin kirta wulgo da ke ɓangaren ƙasar kamaru inda nan ma suka kashe mayakan boko haram guda biyar sannan suka kwato ɗimbin makamai iri-iri duk dai waɗannan farmaki da rundunar ta ƙasashen yankin tafkin chadin ke kaiwa na kai shi ne ƙarƙashin farmakin nan mai take operation lake sanity kamar yadda babban kwamandan rundunar manjo general abdul khalifa ibrahim ke shaida min da na fara aiki na dubi aikin da su kwamandojin da suka gabace ni suka yi sun yi kokari sosai amma na ce ni zan ƙara sa ƙarfi kan aiki sa yaran nan namu wato sojojinmu haɗa kai da 'yan uwanmu na sauran ƙasashen da muke aiki tare mu kai masu 'yan ta'addan nan farmaki duk inda suke kuma Allah cikin ikonsa ya taimake mu muna yin haka. Dr. Abubakar MS kwararre ne kan sha'anin yankin tafkin chadin a cigaba da abin da ake kira offensive attack ita neman su kawai duk inda suke a bisu su ke in haddi an ci gaba da irin wannan bata ana ta su duk inda suke inda suke buya inda suke za su samu man fetur su samu abinci sai hada-hadan kuɗi duk a yi ta su irin wannan operation da ake gaskiya mu mun yaba kuma ina amfani da wannan zarafi in kira ga 'yan uwana civilians da suke zama cikin garuruka irin ƙauyuka so in akwai wani irin guduma da za a iya bada na bayanan sirri da wani abu da ya makamanci wanda zai iya taimakawa da Allah kara kara bata lokaci. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakub ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. a jiya lahadi babban hafsan sojin sudan abdul fattah al-burhan ya ɗage dokar ta ɓaci da aka kafa tun bayan juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi a bara kamar yadda majalisar mulkin ƙasar ta sanar burhani ne ya ba da umarnin ɗage dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar a cewar wata sanarwar majalisar mulkin ƙasar an ba da umarnin ne don shirya yanayin tattaunawa mai ma'ana da kuma amfani wadda za ta samar da kwanciyar hankali a lokacin mika mulki in ji sanarwar matakin na jiya lahadi na zuwa ne bayan wata ganawa da manyan jami'an sojin kasar da suka ba da shawarar ɗage dokar ta ɓaci tare da saki mutane da ake tsare da su a ƙarƙashin dokar ta ɓacin hakan kuma ya biyo bayan kiran da wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman volker pethes ya yi na kawar da dokar ta biyo bayan kashe masu zanga-zanga guda biyu ta ƙinjinin juyin mulki a ranar asabar a ƙarshe ma'aikatan harkokin wajen faransa ta faɗa a jiya cewa kama wasu jiragen ruwa guda biyu masu ɗauke da tutar ƙasar girka da iran ta yi akan tekun gulf babban laifi ne da ya saɓa wa dokokin ƙasa da ƙasa tana mai kira da a gaggauta sakin jiragen da ma'aikatansu dakarun kare juyin juya hali na musulunci na kasar iran sun kame jiragen ruwan kasar girka a tekun gulf a ranar juma'a kwanaki bayan da atis din ta tabbatar da cewa za ta kai wa washington man iran din da ta kama daga wani jirgin ruwa na rasha muna kira ga iran da ta gaggauta sakin ma'aikatan da jiragen ruwan in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar faransa a cikin wata sanarwa sanarwar ta ci gaba da cewa faransa na jaddada aniyarta na kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa da kare 'yancin zirga-zirgar jiragen ruwa da kuma tsaron teku muna kira ga iran da ta gaggauta dakatar da ayyukanta da suka saba wa waɗannan ka'idojin iran ta faɗa a ranar asabar cewa ma'aikatan tankokin man na girka guda biyu suna cikin ƙoshin lafiya kuma ba a riƙe da su gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP a Ghana ta bayyana damuwarta kan yadda ake samun karuwar tashe-tashen hankula a yammacin Afirka. Ga rahoton da wakiliyar Hauwa Abdulkarim ta aiko mana. wakiliyar hukumar a Ghana Dr. Angela Lusigi ta bayyana cewar ayyukan 'yan ta'addanci na yaduwa wadda hakan ke kawo cikas ga tsaron al'umma. Ta bayyana wannan damuwan ne a lokacin da take jawabi a wajen rufe taron karfafa batun bayar da hankali na jihohi da na jama'a domin hana ta'addanci a yammacin Afirka. The has become so real that some of the Ministan tsaro a Ghana Dominic Eduna Nitiwu kenan inda ya ce gaskiya akwai barazana saboda ta'addanci yana dab da iyakanmu tun ba yau ba kuma tun shekaru hudu da suka gabata ne suka fara tanadi domin yaki da ta'addanci a ghana ministan kula da hukumomin tsaro a ghana albert kendaba ya ce yaki da ta'addanci dole ya zama hidima ga 'yan kasa kuma kada a danganta shi da siyasa wasu jama'ar kasar ghana sun ba da ra'ayinsu da yadda abin ya zama barazana ga rayuwarsu sunana alhaji amadu mulki gaskiya da muka ji wani wannan batun terrorism da suke son su kawo mana hari ya gana hankalin kowa ya tashi kuma ni dai nawa ne addu'a ya kamata mu sa gaban mu shine na farko ubangijin Allah ya kare mu kuma matakin da gwamnati ya ke doka kan batun wannan lamarin daidai ne sunana Muhammad Ali na farko dai security issues da ke sub region Africa misali Nigeria Mali Burkina Faso iye iye shi har yanzu ma da su shigo Ghana yana mini kaman is a great concern to duniya duka baki daya na gan gwamnatin ghana ya doki mataki ya fara kamfen lamarin nan ya help sosai sunana abubakar fatima zara ya akan wannan maganar taras din nan da suka shigo muna a nan garin kasar mu ghana kiya lamarin nan da ni a nawar ra'ayin matakin da national security ta dauka cewa wai in ka if you see something say something din nan ba na ganin zai iya magance wannan lamarin takaice kamata ya yi a yi sanarwa a creating din awareness a masallatayya ba ma a masallatayyan kawai ba. Sunana Hajiya Amdiya. Wallahi da na ji labarin kamar Paris suna neman su shigo mana kasan Ghana gaskiya mun shiga cikin tashin hankali. Wallahi don abin akwai ban tsoro ubangijin Allah shi zai kawo mana saukin wanga abu. Wallahi muna cikin tashin hankali mutanen Ghana Allah kuma ya kiyaye. Malam Irbad Ibrahim masani a harkokin tsaro ya yi karin bayani. Lamarin ta'addanci iyakoki ba su da muhimmanci a gonsu domin kungiyoyi aka suna ga kamar iyakokin da aka kirkiro kirkirowa ne na turawa kuma ya saba da nasu fikira na rayuwa saboda shi ba su ga burkina daban ne da wani kasa ba sa ganin cameroon daban ne da nigeria aka kuma ba sa ga kenya daban ne da somalia so shi mun samu irin hare-hare haka kungiyar an santa ga kasan da take amma tana iya tsallake boda ta kai hari wani wuri daban saboda shi yana da matukar muhimmanci kasashe sun suna share intelligence domin labari yana da matukan muhimmanci a yi a kiyaye rayuka da dukiyoyi idan ka san togo na da wani labari zai umfana da ghana shi ita ma ta sanar da ghana haka kuma ghana na da wani labarin da zai umfana da nigeria ita kuma ta sanar da ita eh, kama kama ne kowa na ba da nasa gudunmuwa domin a yi a kiyaye kasashe da irin hare-hare kamar haka babban mai baiwa shugaban kasa shawara kuma babban minista a ghana iya osofu mafu ya ce gwamnati za ta ba da gudunmuwa da ta dace ga hukumomin tsaro domin a yaki ta'addanci da masu tsaron ra'ayi a ghana hawa abdulkarim yankwani ya sashen hausa na murar amurka daga accra ghana a gaida hawa abdulkarim kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkan da shirin ciki da gaskiya wanda ke bin diddigin lamarin kare haƙƙin ɗan adam. ya da cin hanci da rashawa bin kadin magada da 'yan fansho da dai sauransu. A yau ma shirin yana masarautar zazzau inda wasu 'ya'yan marigaya a kibiya ke neman kasan gadon su. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfila Hashin Gumel. a ci gaba da duba batun takaddamar neman kasan gado da wasu daga cikin 'ya'yan marigayi alhaji abubakar akibiye ke yi ashirin da ya gabata idan watakila mai sauraro na biye da mu ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayi akibiya muntaka abubakar ya bayyana mana tushen yadda aka yi dukiyar gadon su ta fada hannun kanin mahaifinsu marigayi mai martaba sarkin zazzau shehu idris allah ya ji rai duk da yake dai a can baya an taɓa tayar da maganar kasan gadon na 'ya'ya bakwai wanda sarki shehu ke tanada musu kafin su mallaki hankalinsu amma haƙa ba ta cimma ruwa ba kuma an nuna cewa kuɗin na can a adana a banki yanzu kuma gashi Allah yawa sarki shehu rasuwa babu kuma alamar an saukewa marigayi nauyi ta hanyar cirewa magadan su. ga ci gaban tattaunawar da shirin ciki da gaskiya yi da ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayin muntaka abbakar a kibiya mun shiga abin da zan su kuma sauraron su su sani ku ku bakwai ne ya saura ya kamata a ba ku gadon mahaifinku mu bakwai ne tun daga kaina har zuwa a mata mu tun daga ni muntaka da lawal da abu magaji wanda shi aka bari a ciki bayan mu ya rasu aka haife shi ne aka mai da sunan shi ake ce mishi magaji aka mai da sunan shi a abubakar to da kuma ainihin mata su zulai da raliya da sha'awa da maimuna ita ne a wuta so mu bakwai ne yanzu muka rage mata hudu maza uku yau wato faɗa mana darajar da na gaɗa zuwa kai takardar da kai wasu rubuce-rubuce yadda darajar kuɗin take inda har yanzu akwai kuɗin suna aje kamar nawa za su kai kenan to gaskiya a yadda muka yi lissafi tun shi marigayi mana da rai da ya ce a mishi kuɗi ya biya to binciken da aka yi kuɗin nan inda a ce in kamar an sa su a auren filaye ne an sai filaye da su an saya a wuri mai daraja irin cikin garin kaduna misali a wancan lokaci ko cikin nan gra a zaria to gaskiya a yanzu da kudaden nan sai dai a yi maganan kamar miliyoyi irin kamar zuwa ko biliyan ko biliyan daya zuwa biliyan da doriya haka to a yanzu dai akan aikin hajji da aka fi bincika da wasu wurare da motoci da wasu abubuwa da aka yi a wancan lokaci kudin ma aka yi yana nuna dai miliyan 200 ne da sittin da wani abu aka ce kawai a bar shi a wurin a haka saboda in an yi bayani akan wancan da balu ɗin kudin da in inda a banki an yi linkin ɗin wannan kudade ta wasu hanyoyin kasuwanci to gaskiya kudin nan da ba kankanin kudi bane Allah kaɗai san yayin da za su zama shi dai marigayi babanku alhaji abu a kibiya wato tajiri ne A tajiri ne a wancan lokaci gaskiya don duk wanda ke zariya yake da wancan shekaru kai yanzu shekara saba'in zuwa abin da ya wuce haka ya san waye alhaji habu a kibiya allah ya mishi arziki ta hannun mahaifiyar shi har zuwa kuma su sarkin kano na ɗaya alhaji wato sunusi na ɗaya kenan wanda daga shi ne babban aminin shi ne daga cikin aminan mahaifinmu wanda har dan aminanta ta kama ya sa maɗan shi suna sunusi wanda shi ma kwanan na Allah ya mishi rasuwa. Babban abin da 'ya'yan marigayen suke so shine a ware musu su daga dukiyar marigayi Shehu Idris a basu in ya so sai a ci gaba da raba gadon ga iyalan marigayi sarkin. Ita ma 'yar marigayi Hajiya Sha'awa Abubakar a kibiya ta nuna irin jiran gawan shanu da suke yi na neman gadan. To mu dai abin da muke jira dai mu musu magana dai a kan wannan kuɗi namu na an ce an musu magana su bada sun ce ba za su bada ba. ita habubban ma dai ta ce wai in ba za a bayar ba ko da shari'a ne dai da sauransu mu kuma mu dai kawai hakkin mu muka dai roƙa arzikinsu ba mu shekara arba'in To ni dai abin da muka yi da su kenan to dai yanzu dai ana nan dai ana ta bubbugawa dai sai wanda hali ya yi. A faɗa mana cikin waɗannan tsawon shekarun kuna hulɗa da iyalin shi marigayi sarkin zazzawa laji Shehu Idris. E muna hudda a matsayin shi na kanin babanmu haka duk sallah mu dai yara mukan je mu gaishe shi da yake mu muna wurin mamanmu ne mu mamanmu ta rike mu. Mamanmu ta rike mu kuma dai duk sauran dai lallura dai kaga dai tunda aka ce maka mamanmu ne kaga mu mamanmu muka sani eh. tunda akwai wani lokaci ma da shi wani kanin baban namu da ta samu nan makarantar islamiyya ya zo ya da ta ya ce ta samu a makarantar yan izala ba zan taba mantawa ba amma hajja sha'awa ko akwai lokacin da kuka taɓa yin magana da shi marigayi akan maganan gadon gaba da gaba haka kuma hakan ya faru me ya faɗa muku A'a ni zan kai daɗe ai kaga ba za mu iya mai magana ba. Amma dai mahaifiyar mu ta mashi magana ya ce ta tashi ta bashi guri ai ƴaƴa ba nata bane na habu ne. Iya abin da na sani kenan. To me zaki tuna alaƙa tsakanin shi mahaifin ku marigayi da shi marigayi sarkin zazzaushe ku? Ha, mu ko zuwa haka nan akwai lokacin da muka je yake gaya mana cewa shi bayi da wani abu da zai ce tsakanin shi da habu domin ɗan uwan shi ne. na kud da kud dan ko ingila ya fita ya dawo kamun ya zo gidan mu sai ya je gurin shi kuma shi mai mai iyaka daga wani wuri zuwa shi ba ma ya zama da shi a majalisa sai a ɗakin shi yaya wannan rashin karɓar gado ya shafi yanayin rayuwarku To mu wannan aini na riga na gaya maka kaman yadda na gaya maka mun tashi a gurin mahaifiyar ne. Saboda haka kaga ba mu da wani abu da za mu iya cewa illa iyaka in ni na riga na gaya musu in sun bani haki na ne ina so in ba su bani ba ni kuma na basu da Allah amma ni ba wani abu tsakani na da su. Akwai lokacin da muka taba zuwa nan Chase Bank da shi mai martaban ya sanda mu da wani yayanmu Nasiru. Mun je an ce ya bamu kuɗin ya ce a je nan First Bank. Mun je aka ce sai an je lokacin ko Lagos ko Abuja. To daga nan sai mahaifiyarmu ta ce tunda abin yana so ya zama rigima ne. Shekarun da aka yi ba a bada kuɗin ba ba shi ake jira ba mu haƙura in ya bayar to in bai bayar ba falin lamu. Shekara sha biyar kenan. lauyar masu shigar da kara barista hadiza hayatu ta bayyana cewa sun gabatarwa da kotu dukkan hujjojin da suke da su na nuna sahihancin gadon 'ya'yan mariga abakar akibiya wannan shari'a je kara ne wanda muka shigar lauyoyin wanda ake kara sun ta habu sun shigar da kara ne akan haƙƙin su da yake kan margayi ne nasara sarkin wanda shi gado ne aka raba na ɗan uwansa aka bashi ya rike musu kamar safety haka wanda musulunci ta tanadar a yi to kuma ya yarda shi tun a lokacin yana da rai mai martaba sarkin zazzau ya yarda cewa kuɗaɗen nan suna nan kuma ya sa a banki kuma mun nema daga gare shi kuma ya mana alkawarin zai bayar ya mana alkawarin zai bayar wanda har ya mutu yana kan turba ne na cewa zai ba da kuɗaɗen bai taɓa mutunta cewa zai ba mu wa'annan kuɗaɗe ba ya ya ta gaya mana cewa zai ba da kuɗi kuma yana process ɗin kuma muna jin daɗin yadda process ɗin nasu yake tafiya na bayarwa to kafin har a samu ya handling kuɗin a hannun magada ne Allah ya ɗauki rai to ka ji dalilin da yasa kuma bayan nan ba ma mu je kotun ba mun je an ta neman yadda za a yi su magadan ne martaba samu su ba da kuɗin a wuce gurin kawai ba sai an je wani kotu ba abin da ya dan jawo shine su suna cewa za mu tafi banki ne inda mai martaba ya sa kuɗi mu karɓa to shi kuma banki mun je gurin su sun ce ba ruwanmu da wannan account numbers ɗin sai dai shi mai martaba wanda shi ya buɗe account ɗin kamar yadda kowa ya sani banki directly da sarki da mai martaba za su yi wani tun da shi ya buɗe account ɗin don haka mu ba mu da ishi da banki to dalilin da ya sa muka gargaya kenan zuwa kotu saboda kotu ta tantance kuɗin nan mu a hannun wa za mu karɓa to kuma tun da muka je kotu lauyan su mu muka gabatar da ƙaran mu lauyan su yace shi a'a kuɗi baya hannun to mu ko muka ce tunda muna da shaidu na takaddu kala-kala wanda mu muka yi bayani tare da sarki eh, na tara sarki marigayi Allah ya ji ɗansa zai mana alkawarin cewa eh lallai ga account number da ga account da ya buɗe kuma mu je banki mu karɓa ga shi kuma mun je mun dawo mun gaya musu cewa ai banki sun ce sai dai shi ya zo ya aiko da kansa a karɓa ko kuma yanzu ya yarda hakan yake zai bada su kuma sun ce su da yarda ba magadan kuma daga nan da um, um, lauyan ya ce shi da yadda ba to amma kuma ga yana da account number ke dalili na ma da alkali ya ce a to ba rani ne ya kawo rani inda ka ce kuɗaɗe baya hannun ku ta ya aka kuma kuke da su ba to maza a garzaya ban a gani waɗannan kuɗaɗe suna nan sun an buɗe wannan akant din to in an tabbatar da wannan sai kuma a dawo kotu sai ta kuma tabbatar yanda kuma za a yi ba to yanzu a halin da ake ciki mun je banki banki dai har yanzu da su bamu wannan bayani na akan din ba to amma in sun ba mu suna gama ba mu za mu koma kotu sai mu je mu ɗauki document yaya za a ƙara. Masu raro kun dai halin da ake ci da wannan takaddama ta neman kasan gado. Mun tuntuɓi ɗaya daga cikin 'ya'yan marigaye sarkin kudin zazzau barasta Samba Shehu Idris, wanda ya bayyana cewa suna sanar da wannan maganar, kuma tun da tana gaban kotu ba abinda da za su ce. sai hukuncin da kotu ta yanki. Haka kuma ƙoƙarin jin ta bakin lauyoyi ya ci tara. don sun nuna cewa lallai in ƙara na gaban kotu ba sa son yin magana. Masu sauraro kun san dai manema labaru na zuwa kotu kuma suna zanta da lauyoyi kan duk halin da ake ciki a kowace irin shari'a har ma da ta zaben shugaban ƙasa. Amma duk da haka ofa shirin ciki da gaske a buɗe take ga duk mai son jin nashi ɓangaren. Yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kawo wannan shirin nasara da Mel Hikaya. nisar fil hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. To madalla a gaida sarfi hashim gumel yanzu kuma sai labarai a takaice. Kasar Ukraine ta kai wani sabon farmaki a jiya Lahadi domin kwato filaye da ke kusa da birnin Kansin mai tashar jirgin ruwa da ke kudancin kasar. dakarun rasha sun yi lugudan wuta a gabashin ukraine a kokarin da suke yi na kwace severodonetsk birni na karshe da ke karkashin ikon ukraine a yankin luhansk kasin ya kasance tungar sojin rasha a kudancin ukraine birni na farko da ya fada hannun sojojin moscow yayin da suka mamaye arewacin kirimiya sama da watanni uku da suka gabata amma a jiya lahadi sojojin ukraine sun faɗa a shafin twitter cewa ku rike kasin muna zuwa shugaban amurka joe biden da uwar gidansa jill biden sun kai ziyara a birnin uvalde ta jihar texas a jiya lahadi domin jajinta wa 'yan uwa da waɗanda suka tsira da rayukansu a sabon harbe-harbe da aka yi a amurka biyu bayan kashe yara 'yan makaranta goma sha tara da malamansu biyu a makon jiya to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da daidaita mana sauki kuma ya bada umarni da ba injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc